Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkan mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrahman zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja ashirin shirin za a ji cewa dunnan sojoji sojojin najeriya ta bakwai a maiduguri ta raba magani kyauta don tuna dakarun da suka riga mu gidan gaskiya a yakin basasa ana shirye-shiryen sallar karba-karba a jamhuriyar nijar da ke da zumar sada zumunci a tsakanin 'yan kasar a kano kuma barayin wayar salula suka addabi babban birnin jihar inda suke kisan gilla yau laraba muna da shirin ciwon mace za mu kammala da sharhin jaridun jamhuriyar kamaru farko ga labaran duniya daga washington dc To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana ta bidiyon yanar gizo da musulmin kabilar Wiga da ake tsare da su a wasu sansanoni da ke yankin Xinjiang na kasar China don ya ji halin da suke ciki da neman shawara kan hanya mafi dacewa ta matsa ma China lamba ta kawo ƙarshen danniyar da take yi a wurin. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken ya buƙaci ya ji kai tsaye daga wasu mutane bakwai da aka taɓa ɗaurewa da 'yan uwan wasu da kuma 'yan raji game da irin halin da su da 'yan kabilar wiga ɗin suka fi fuskanta sakataren ya ga ya dace ya gana da waɗannan mutanen don ya ji daga gare su kai tsaye ya ji yadda suke ganin azabar da ake gana ma jama'a a zinjan da kuma garkame miliyoyin 'yan kabilar wiga da aka yi a cewar mai magana da yawon ma'aikatar net price shekaru goma bayan zaman ta sabuwar ƙasa a duniya har yanzu sudan ta kudu tana faɗi tashi wajen neman haɓaka ɓangaren mai da samar da kuɗin gudanarwa da kuma samar da ma'aikata ma ɓangaren na mai wanda ɓangare ne da ka iya gina ginshikin tattalin arziki a wannan matalauciyar ƙasa bayan samun yanci da sudan ta kudu ta yi akasarin rijiyoyin man tsohuwar kasar sudan mafiya girma sun kasance ne a yankunan sudan ta kudu amma sabuwar kasar ba ta da kuɗi da kuma ƙwararru don raya akasarin magudanan man don haka sai ta fi dogara ga tallafi daga ƙasashen waje sudan ta kudu ce ta uku a arzikin man fetur a yankin afirka da ke kudu da sahara inda take samun gangar mai wajen biliyan uku da rabi a shekara To amma duk da haka kashi tasa'in cikin ɗari na manta da iskar gas ba a ma fara haƙo su ba. Kuma kwanan nan gwamnatin ƙasar ta ce za ta fara bayar da lasisi ma masu suka jari daga ƙasashen waje don a ƙara yawan man da ake haƙa da kuma kuɗin shiga da ake samu. 'Yan jarida sama da hamsin sun sha duka har sai da aka garzaya da wasu asibiti ranar Litini lokacin da suka je ɗaukar labarin wata zanga-zangar adawa da gangamin da 'yan luwaɗi ke shirin yi a Tbilisi babban birnin ƙasar Georgia. masu zanga-zanga waɗanda suka taru don su nuna adawarsu da gangamin na 'yan luwaɗi wanda aka yi wa lakabi da tattakin kare martaba sun katse wata babbar hanyar cikin birnin sannan suka zargi 'yan jarida da kasancewa masu yada farfagandan manufofin 'yan luwaɗi da maɗigo da masu canza halittarsu zuwa wata da dai sauransu waɗanda a dunkule ake kira lgbtqi a turance tashin hankalin ya ritsa da wasu masu wucewa da 'yan yawon buɗe ido inda har aka daɓa ma wani suka. ma'aikatar harkokin wajen poland ta tabbatar cewa ana jinyar wani ɗan yawon bude ido da ya fito daga ƙasar poland a asibiti sanadiyar daɓamar wuka da aka yi an kama wanda ake zargi gine-gine da dama ciki har da ofisoshin ƙungiyar 'yan luwaɗi da kuma gine-ginen jam'iyyar adawa ta girci da na wata ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam duk an banka musu wuta kasar burtaniya na gab da kwatanta yin wani abin da har yanzu babu wata kasar da ta gwada wato ɗage matakan kan dagarkin dakile yaduwar cutar corona a daidai kuma lokacin da aka shiga fama da wani sabon zagaye na barkewar cutar gwamnatin dai na cewa ganin sama da rabi na mutanen burtaniya sun samu cikakken rigakafin lokaci ya yi na sake buɗe ƙasar cikin 'yan makonni masu zuwa to sai dai kuma wasu masu ilimin kimiyya sun yi gargaɗin cewa sake buɗe harkokin tattalin arziki da na jama'a kwatsam ɗaukar babbar kasada ce saboda adadin masu kamuwa da cutar karuwa yake a wani taron manema labarai na ranar litini da aka yada ta gidan talabijin firaministan birtaniya boris johnson ya zayyana matakan da za a ɗauka bayan ƙarshen kullen corona ɗan waɗanda za su fara aiki ranar 19 ga watan yuli a daidai lokacin da ƙasashe da dama ke ci gaba da sassauta matakan daƙile annobar corona yayin da adadin waɗanda suka yi rigakafin cutar ke ƙaruwa kasashen bangladesh da rasha kowace ta fuskanci bala'in covid-19 na rana guda wanda bata taba gani ba rasha ta sanar cewa ta ɗage dokar tafiye-tafiye ga 'yan ƙasar da aka musu rigakafi yayin da take sanar da samun mace-mace sama da 700 a rana guda sanadiyar covid-19 jiya talata a cewar cibiyar tattara alkaluma game da cutar corona ta jami'ar johns hopkins 'yan rasha wajen dubu ɗari da arba'in ne cutar ta kashe to amma an yi imanin cewa adadin haƙiƙa na 'yan rasha da suka mutu ya zarce hakan jiya talata ƙasar bangladesh ta ce an samu masu ɗauke da cutar dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da ashirin da biyar wanda shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana guda a ƙasar tun bayan ɓullar cutar Kasar ta kuma samu mace-mace wajen 163 cikin sa'o'i 24 da suka gabata. A ƙarshe, gabar yamma a jihar Florida ta Amurka na shirin tinkarar isowar mahaukaciyar guguwar nan mai suna Elsa gobe Laraba bayan da ta sheƙo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Cuba ta kuma bararraka rukunin tsibiran nan da ake kira Florida Keys. Dada taɓarɓarewar yanayi a kudancin Florida da guguwar ta Elsa ke haddasawa na kawo cikas ga aikin neman masu rai a dogon benin nan da wani bangaren ya ruguje wanda kuma aka kammala rusa shi ranar Lahadi. aka saurara yanzu za mu shiga babar rahotanni. Rundunar sojojin Najeriya ta bakwai da ke Maiduguri a jihar Borno ta yi bikin tunawa da marigaya yakin basasar Najeriya ta hanyar raba kyaututtuka da abinci ga wasu 'yan gudun hijira. Ga rahoton Haruna Dauda biyu. A ci gaba da bukukuwan da rundunar sojin Najeriya take yi, a tunawa da sojojin Najeriya da su kunta dama lokacin yakin basasa. Rundunar sojin Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri ta kaddamar da ba da magani kyauta da kayayyakin abinci ga wasu 'yan gudun hijira da da ke jihar borno a shiyar arewa maso gabacin najeriya rundunar ta dai kaddamar da wannan shirin ne a unguwar madinatu da ke maiduguri inda ta rabar da kayayyakin abinci ga kuma magani ga masu lalura daban-daban da dama brigadier general abdulhab ya yi taye shi ne kwamandan rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da kuma ya kaddamar da wannan shiri the old people and feeble the sickly those people who one way or the other we see that uh, they are somehow disadvantaged for one reason or the other mostly for those people who are not too strong yace waɗanda za su amfana da wannan shirin shine mutanen da shekarunsu ya ja da marasa lafiya da dai wasu da ke larura a jikinsu na rayuwa da ma dai marasa karfi a cewar brigadier general abdulwahab a tayo to ko menene ya sa jami'an sojan najeriya ta sako farin hula ciki ganin cewa harka ne na jami'an sojan najeriya ga dai abin da brigadier general salisu ya kase ke cewa tunda abu ne ga baki ɗaya muke a nan maiduguri sai muka ce mu haɗa mutane duk ga baki ɗaya a zauna a duba mutanen da suke neman bukata musamman ta harkar lafiya da kuma taimako na harkar ɗan abin masarufi da za su samu na ɗan yau da gobe haka samu su ci su koma su duba su nuna cewa dukkanmu ɗaya muke kar mutane nawa za su fara da wannan ah, taimako da aka bada na magani da kuma kayayyakin mun yi tunanin za mu yi wa mutane kamar ɗari biyar harkar abinci sannan um, harkar magani kamar mutum dubu to amma da muka zo yau da safe muka ga mutanen da suka zo sun kai dubu biyu dubu uku so a yanzu a gaskiya ba nan ba ita ma uwar gidan kwamandan rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai wato maryam abdulhab eitayo ta ce za su taimaka wasu mata guda ɗari da suka rasa mazajensu da kuma kananan yara eh a kam za mu taimaka ma mata guda ɗari yanzu ma daga nan za mu tafi fatima ali sharif orphanage za mu je mu gan yara daga nan kuma za mu koma cikin barak mu je mu gan eh, widows da kuma yara to ko me mutanen da suka amfana da wannan shiri ke cewa yawa ya surarki kula dan usi daga ina kika zo daga baga to gashi ki zo karban magani a nan magani zo an san an san magani wurin sojoji Allah biya ku akwai abin da shi ke biya na ka baki magani a baba ni ko si ban ba da ko si sa ku gama lahi daga wani kam kike da kadin Madina. ya suranki Fatima ne fatima usman fatima usman daga ina kika zo gamborin gala amma ki. maganin kin eh. bada kuɗi? A'a ban bada kuɗi ba gaskiya. Kyauta aka shi maganin? Kyauta suka banga. Wasu mutane da suka amfana da wani tallafi da jami'an sojin Najeriya ta samar na kayayyakin abinci da kuma magunguna kyauta a irin wannan rana na bikin tuna da sojojin Najeriya da suka kwanta dama. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma ana kan shirye-shirye don gagarumar sallar karba-karba ta karfafa zumunci tsakanin al'ummar kasar da akan gudanar a duk ranar 18 ga watan Disamba. Shugaban kwamitin tsare-tsare na bikin Malam Abdullawan Maruma ya bayyana yadda ake tsara gine-gine a jihar Difa don ba ta damar karbar bakuncin bikin. Kun yadda filin jirgi ya canza an yi sabon hanya ta sabkan jirage wanda yau tsawon shi kai kilomita uku. kamar mita eh, dubu uku an gyara a nan hilin jirgin wajen karban baki kamar yadda muke cewa salon presidential da aerogar passage yau shugaban kasa da duka bakin shi shugabanni najeriya da saura da suka zo a nan suka zamna suka sha ruwa kahin su wuce gari kun zo cikin gari kun ga yanda hanya ya zana gari kwalta dai ko ina alhamdulahi bisa shi kuka biyo kuka shigo gari kun bi kwalta kun zo kun wuce eh, gaban tribune inda in akwai taro nan ne za a zamna alhamdulillah an kammala komi ya shiga daidai kun zo masafkin shugaban kasa kun ga yadda yanayin masafkin yake yanzu da muke magana a cikin shi muke abinda da ba ida karkarewa hanyoyin eh, magudan ruwa abinda da ake a gota ko to su dai ne muna cikin yin su kun san duk wanda ya san yanayin garin difa gari ne wanda ruwan sama in suka zuba ba su gudu kuma kasa ba iya shanye su kenan daga bakin da aka yi ruwan na farko damana ruwan farko na damana har damana ta kare kamar cikin tafki ake a yanzu da muke magana mun yi kamar kilomita hudu da rabi na gotocin na amma har yanzu akwai kamar kilomita biyar wanda ya kamata mu kammala don dai mu ma mutanen gari wannan matsalar tasu mu shaye musu hawaye bisa wannan matsala. Mike ba da tabbacin cewa a wannan karan sallar nan ta 18 Disambar za a yi ta Difangla eh, ganin cewa a can baya an ɗage wannan sallah gab da soma shagulgula. To ai kun san dalilan da suka sa aka ɗaga. Gwamnati ya ɗaga domin ana cikin yanayin wannan ciwon nan na bana wanda ake cewa COVID-19. kuma da sauran matsalolin da ba nan da can da aka san da su kuma bisa kan ayyukan ma akwai ayyukan da ba a ida ba kamar hanyoyi a lokacin nan ba a ida su ba kamar yau ba ne to yau wayan abubuwan duka yau alhamdulahi cikin iko Allah za mu ce dai mun wuce su kenan wa'in wayannan matsaloli an wuce su kenan cikin iko Allah a namu gani ba abin da zai hana a yi wannan sallah shugaban sallar karɓa karɓa na jamhuriyar Nijar Abdullawa Marma a zantawarsa da Suleiman Muni Barma muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a jihar Kano kuma ana fama da barayin wayar salula da kan kai ga raunatawa har ma kisan gilla da barayin ke yi a lokacin yunkurin sata ko a kwanan nan barayin sun yi kisan gilla ga wani ma'aikacin gwamnatin tarayya bayan kwace wayarsa wakiliyarmu baraka bashir ta aiko mana da wannan rahoton al'amarin ya faru ne a ranar asabar da daddare kusa da kantin kwari inda barayin suka kwace wa ma'aikacin waya tare da kashe shi har lahira tun da farko a ranar asabar din da ya mutane da dama sun yi korafin rasa wayoyinsu a filin baiwa sarkin kano sandan girma a sani abacha stadium da ke kofar mata rundunar 'yan sandar dai ta ce satin nan an kama kama mutane 48 'yan kwacen wayoyi tare da faɗaɗa binciken kama masu tsamen wayan. wani da aka yi masa tsaman waya a yayin gudanar da aiki a stadium ɗin ya bayyana yadda abin ya faru a kokarin shiga gurin ni da iyalina sai aka saka min hannu a cikin aljihuna aka ɗauki wayata ina dubawa sai na ce wayo waya an kuma yin wani ihun cewar an ɗauki wasu wayoyin sai aka biyo wannan ɓarawon aka kama shi sai ya bada wannan wayar yana bayarwa wacce ya ɗauka ta biyu sai ya zama 'yan sanda da 'yan karota da sauran jami'an tsaro sun fara dukan shi ni kuma sai na yi duk mai yiwuwa na rike shi saboda bai jima da ɗauke waya ta ba ya ɗauki wasu wayoyin na yi duk mai yiwuwa na rike shi mun tafi na miƙa wa antidaba shi. Wasu barayin wayoyi da rundunar 'yan sandan reshen antidaba suka kama sun bayyana yadda suke satar nasu. Mu'azzam Salisu. Shekarunka nawa? Ishirin. na yi sata wayoyi da wuka ban ma san ko guda na yi ba da kuma wanda nake siyarwa duna san su da wanda in na sato nake zuwa na siyan musu da wayoyin kamar yanzu in na sato kamar ta dubu hamsin zan sai da ita dubu sha biyar ko dubu ishirin yanzu ma haka a maganan ma da ake haka wanda wanda nake siyarwa da wayoyin na san inda suke kuma an same su ma yanzu haka sunana anas hassan shekara ta sha takwas an kama mu ne a dangi mun kwaci waya da da wuka ban taba yi ba sai a wannan karan wani ne ni ma kira ne ya haɗa da su ban taba yi ba sai a wannan karan aka taba yi da ni shi aka kama mu Kwamishinan 'yan sandar jihar Kano Sama'ila Sha'aibu Diko ya ce a yanzu masu kwacen waya na raguwa duba da cewa kawo yanzu an kama mutane kimanin 180 da ake gudanar da bincike a kansu. Waɗannan ma da suka yi mun san su kuma har an samu biyu ma daga cikinsu. So sauran ma za a same su cikin ikon Allah kuma ba za mu yi sanyi ba. Wanda suka kashe wannan shi ne aka samu mutum? An samu mutum biyu already kuma akwai mutum shida da aka ba mu sunayensu su ma insha Allah za su zo hannu yau ko gobe alhamdulillah waɗanda aka kama wanda duk aka kama su muka bincike su muka tabbatar da sun aikata wannan aiki muna kai su kotu. Ya ce rundunar 'yan sanda ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kawo ƙarshen masu ƙwacen waya a jihar Kano. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shirin hatsi daga Abuja. Ga Aisha Ma'azu da shirin mu na gaba. Mai sauraro barka da hantsin wannan ranar Laraba. Kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna na Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon yamace a makon jiya mun karɓi bakoncin hajiya halima hassan tukur tsohuwar 'yar majalisar wakilai a jamhuriya ta shida ta bakwai kuma mai baiwa mataimakin kakakin majalisar wakilai shawara akan al'amuran da suka shafi mata da yara da hajiya abida hanafi abdullahi a game da maudu'inmu mai taken siyasar mata da abubuwan da suka dabaibaye ta a makon jiya hajiya abida bata idda bayananta ba kafin lokaci ya cin mana inda take cewa yanzu kamar a ce gashi cin zarafin matan nan da yake ta faruwa a ce akwai mace maybe ai office ɗin da zai sa a ce wannan na haraka ne na domestic violence that is um, cin zarafin mata mace za ta yi heading din shi mace ce assistant ɗinta mata ne komi kina ga wannan abu ba zai tasiri a kai ƙarshen shi ba ko a ce a mayu kotu mata ne ke handling court din duk abin da ya faru da harakan cin zarafin mata ga inda za su je ina ga kwa ai za a samu alheri a wurin to daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya Najeriya. Hajiya Abida a makon jiya kin koro bayanai baki idda ba kan lokaci ya cin mana. Cewa na yi inda za a keɓe wasu wurare a ce waɗannan na mata ne kamar yanzu na cin zarafin nan a yi wuri a ce wannan kawai dangantakan shi shine gefen mata waɗanda ake cin zarafin su akwai head a wurin akwai assistant akwai in kana da case ka zo nan a yi wani bill da za a yi passing wani mai duka suke in charge in za a fitar da wani head ba wani gwagwarmaya da namiji ni dai ina ganin in za a yi haka mutane da yawa suna son su shiga cikin siyasan su ma su ga yadda za su yi canji amma kuma in suka tuna da suwa za su yi sai ki ga sun ja baya matsalolin da mata suke samu game da siyasa shine kin ga an duba kuɗi karfi mabiya kin ga duka akwai takura a wurin nan amma inda a ce ku kaɗai ne ko kuma ku kaɗai ne mata za ku yi gwagwarmaya sha Allah za a ga canji siyasa na mata gaskiya akwai alkhairi a gare shi in an yi shi yadda ya kamata hajiya duk da cewa kin baro eh, majalisa kwanakin ba akwai matsala da ya kunnu akwai a najeriya wanda majalisa mata har da mazan ma suka tashi wato cin zarafi wato wannan da ake kira vap act idan aka samu hajiya aka kafa wannan vap act ɗin yaya kike gani zai shafi rayuwar mata ai dai sunan mu ba majalisa ne amma ai shi dan majalisa ko da yaushe shi dan majalisa ne balle yanzu ina sa a women and children akan ina sa akan fannin mata da yara kanana wannan harka na fyaɗe ya shahe mu ya zama na ruwan dare gama gari mun yi ta suru surutu a kan shi har aka kai ga sa wannan dokan da ake son a sa domin wannan abubuwan a nuna darasi ga duk waɗanda suka so su walakanta ɗiya mace to wannan dokan Allah ya taimake mu ya kahu to insha Allah duk wani cin zarafi da ake ma ɗiya mace da idan ubangiji Allah zai kwarin ya mana shi kuma za a san hanyoyi matakin da za a ɗauka duk wanda ya kokari ya ci zarafin mace saboda abun ya zama wanda ma ba yanda za a iya misalin shi yarinya ya shekara uku yarinya ya wata da waɗanda ma basu ma san abin da rayuwa take ciki ba duka an ci zarafin su su dole ne a kawo wannan doka kuma ya zama na cewa an yi aiki da shi yadda ya dace a bayanin ki kin ce ya kamata a keɓe wasu kujeru a ce wannan takanas na mata ne hajiya abida anya ba zai zama rashin adalci ga abokanan rayuwar mu maza ba cewa ne a keɓe kujeru ko kuma a yi creating office da zai sa a ce na harkokin mata ne kawai so in harkokin mata ne kawai ai ba dalilin da za a ce namiji ya shigo saboda mu muka san ciwon kanmu mu muka san me ke faruwa mu muka san me muke so saboda haka aka keɓe wa'annan kujerun aka ce wannan ofis din na mata ne kila a ce women affairs komai dai da ya danganci matan sannan kuma ko da ma a ce a cikin kujerun siyasa ne house of representative kujera 360 take da dan an keɓe ko da kujera 60 ne aka ce na mata ne ba an yi zalunci ba ko ba an yi cuta ba ni nufi na a ɗan ɗiba wasu daga ciki ba wai sai an ce kai gwagwarmaya tare da maza don ka samu wannan kujera ba a'a a ɗebe wa'annan kujera a ce wa'annan kujerun na mata ne su tsakanin su su yi takara su tsakanin su su haɗa kansu su ga za su fitar abinda nake nufi kenan ba wai ina nufin a'a a ce an ci an raba daidai an ba maza nasu an ba mata nasu ba a'a a ɗebo kaɗan daga ciki a ce wa'annan an hannun tamu mata. Yace irin rawa majalisa za ta iya takawa wajen ganin ci cewa a dama da mata a yi da su a fannoni daban-daban ba siyasa kawai ba abubuwa da dama sai ya bi ta majalisa aikin gan na waɗi miki tun harkonci a bar mata su samu shiga cikin harkar majalisa in an ɗauko dokar in babu iya matan da za su nuna muna da bukatar wannan abu ba zai tafi ba kamar yanzu nan recently ita majalisa ta yi kokari akwai deputy majority leader honorable inkiruka ta yi kokari ta fitar da wani doka da cewa duka majalisa duk majalisan biyu da na senate wato majalisar wakilai da na dattijai za a ba mata kasan su to a duk yunkuri ne na a a da yadda aka daddasa mata cikin majalisa da mun yi ta bi na Allah da annabi a bari mata su kai abu bai yi ba yanzu za mu bi ta harka majalisa kuma cikin yardan ubangiji insha Allah kowa ya ba da goyon baya a ci gaba da wannan abun gan a samu a kafa in majalisan wakilai ne to a tabbatar da akwai mace in kuma na dattije ne a tabbatar da akwai mace ciki to a haka za mu samu a sa mata saboda abun ya zama an samu mata sosai ciki yadda za su kare hakkin ɗaya mace. Hajiya wannan ne ma mutane suke ta magana kai cewa cewa ta yaya za a zo shi namiji sai ya je ya fafata kafin ya samu ita kuma mace a ce kawai kara zube tana zaune a zo a ce mata a gidan siyasa ba wanda aka ba kara zube yanda mazan suke yi fafatawa haka matan suke yi inda mazan suke yi yawo matan ma sun fi su su je su biɗi jama'a su kyautata ma jama'a kamin a kai gare su kusan ma ni sai in ce mazan ne ma suke zama kawai dare guda su yanke shawara a zo a samu ke mace a kwashe miki kafa a ture ki ni ga nawa ganyuwa sai in ga su ne ma suke hawan majalisar ma ba wahala ita ita mace duk abin da ta tara maɗiyanta ta kaɗas don ta iyakan ƙoƙarin ta kai kuma a taɗiye ta a hana ta isa wurin nan so ba wadda aka ba ma kujera girma da arziki dukkan mun kwaci kujerar mu a bakin kura ne a wahalci muka kwace su ba wanda ya mana nasiha a bisa wannan doka da ake so a samar za a yi to ai ba free bane a a ai eh to in aka fitar da wannan dokan za a fitar da shi ne cewa wannan kujera an ware na mata ne to mace da mace ai wanda za su zo su yi maya duk wanda Allah ya ba sa'a nasu ya fi mana da hada mu da mazan su kwanta mu mu daɗe shekara shekaru muna biɗa dare guda su tashi kai su nuna karfi su ture musu su an shi kujera wannan tambaya taki ce hajiya fita da na ake gane zurfin ruwa kuma akwai matan da suka ci amanar da aka ba su a baya kina gani mata za su samu karbuwa bisa wayannan dalilai maganin cin amanan da mata suka yi akan kujerun da aka ba su in kin lura wannan kujeran da macen ta hau kujera ne da za a yi gwagwarmaya namiji da mace kuma ita ma ta shiga da kudirin ita ma za ta samu kuɗi ne saboda wani lokaci duk harkan siyasa harkan samun kuɗi ne so ta shiga da kudirin so abin da ya kai ta shi ta je yi amma ni ina nufin aka keɓanta offices aka ma' ma'aikata aka ce wa'annan na mata ne canji suke son su ba su samu kuɗi ba in sun samu kuɗi wannan haƙƙin su ne amma in sun shiga da niyya to komai da niyya ake shiga in kai niyya shiga dan kai kuɗi kuɗin kake nema ba aiki kake so in kai niyya shiga dan so ina tabbatar miki in dai mata aka ce gashi abin da ake so tsakani da Allah ana son ku yi aiki to haka fa za a samu tsakani da Allah kuma na bada misali ga matan gwamnoni ba su ne ke kan mulkin ba amma da yar zaki ga matan gwamna da bata da wani tallafi da take yi na kasarta to ki imagine inda ita aka ban mu komai aka ce to ki. bari mu tabo har yanzu batun takarar mata wanda da dama ana cewa kudin delegate yana daga cikin abin da yake kar mata akwai maganar kudin delegate saboda siyasa ne aka lalata ta aka mai da ita ta kudi amma in ba haka nan ba ba maganar wani kudi da ya cincinta a yi wasa da shi in za a yi abin gan siyasa a ba ma delegate amma saboda ana son a yi yaudara a yi abin ga sai a fito da maganan kudi ba maganar kudi delegates din nan sun fito ne daga yankin inda kake daga state din da kake su ne delegates kuma delegates din nan su ne wakilan da kuka sa su zaɓi muku wakilai na gari za su je su kare ku to ina maganan kuɗi ya taso in ba ana sa ayyo da raba babu amma da yake an bata siyasan shi yasa mata ba za su iya fitar da waɗannan makudan kuɗin da ake hisuwa har na fitan hankali ba ana ba ma delegates to a wurin nan kuma ai sun kawo nakasa ga harka saboda su ma kansu din mazan su suka kakiro a bada kuɗi su ma suna shan wuya dan sai sun fitar kuɗin hada na fitan hankali mu ma matan tun abu ya zama haka nan haka nan ma muke tsayawa tsaye din mu bada kuɗin cikin idan ubangiji kuma Allah ya taimake mu mu samu kujerar to duk maganar kuɗi ma bata taso ba tun farko babu inda aka ce ka ba mu delegate kuɗi babu a constitution APC ne PDP ne abga ne wata tsaya ce babu inda aka ce ku ba ma delegate kuɗi su delegate wakilan al'umma ne su su je su muku zaɓe na gari to meye nasu na an san kuɗi kuma su waɗanda ke ba su kuɗi me hujjansu na ba su kuɗi. sauraro abin da lokaci ya ba mu damar kawo maka kyaunan a yau sai a kasance da mu zuwa makon gobe domin sauraron ci gaban wannan shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashin hausa na muryar amurka da bakin namu sai salamun abu da ya mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar wani lafiya awal garba kawo mana sharhin jaridu daga kamaro. wajen yaro nuna na wannan makon ne da jaridar filkam ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta mai tsokaci kan yadda ministan lafiya musta malu da malashi ya kai ziyarar aiki a jihohin arewacin kasar jamhuriyar kamaru guda biyu domin ganin yadda manyan ma'aikatan lafiya na wannan bangaren suke kokari na gudanar da su kan cutar nan ta coronavirus a can jihar arewa mai nisa da kuma jihar garwa sai kuma jaridar kamarun cibin an ita kuma ta sanar da mu cewar an gudanar da jana'izar tsohon firaministan kasar jamhuriyar kamaru a cida a wanda ya rasu a kasar amurka kuma an jana'izar ne a garinsa cikin a sa na santa a bangaren yan awalen kasar jamhuriyar kamaru masu magana da harshen ingilishi sarauniyar ingila sai dai a wannan bangaren ana fama da takaddama na masu ɗauke da bindiga amma an gudanar da jana'izar babu wani matsala da aka samu jarida Nijar Lajiyo kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta bayyana mana cewar hukumar shige da fice ta kasar jamhuriyar kamaru ta samu wata hanya ta buga sabbin fasfon. domin sauƙawa al'umman kasar a cikin kwanaki biyu sai dai farashin kasuwar din ya yi tashin gauran zabi daga jaka saba'in da bakwai na saifar kamaru zuwa jaka dari da ashirin da biyar kuma ana samun kasuwar din cikin kwanaki biyu babu waɗansu tafkin babu wani ja'in ja haka zalika jaridar emergence kuma ta ce shugaba paul biya ya bayyana tattu ta ce shugaba kwalbe na kasar kamaru ya buga hannu akan tebur cewar babu makawa dole ne sai an gurfanar da manyan ma'aikatan gwamnati da suka yi ciki akan kuɗaɗen tallafin corona a faɗin kasar jaridar da kuma ta yi mana tsokaci ne kan yadda malaman makarantu a kasar jamhuriyar kamaru suka fara gudanar da yajin aiki da kuma nuna cewar dole ne a biya su albashinsu na tsawon waɗansu watanni da suka gabata. za mu kammala shan jami'u namu na wannan makon ne da jirgin bene an da ita kuma ta tabbatar mana da cewar ko su tattun an da ita kuma ta mana da cewa tattun za mu kammala shan jami'u namu na wannan makon yadda jaridar bene an da ita kuma ta labata mana cewar ko su wane ne suka sace miliyar ashirin wanda babban kimanin na na duniya fmi ta tanada wa kasar jamhuriyar kamaru domin tallafawa masu cutar coronavirus a fadin ƙasar ayar tambaya mahama Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdulrahman da na gabatar da wannan shirin ke cewa mu zama lafiya wasu salamu alaikum.